في ولكن الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل سيكون على من الشيطان تعالى إنه كان على دفوتها مقوشي لك قوشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعينه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kadang-kadang karam na sautin. amma a duk wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah bayan gabatar da gaisuwar musulunci insha Allah mu tabaraka wa ta'ala kamar yadda ta fa kowane yammacin wannan wata kusan haɗu wannan masallaci da tafai, na gidan dan uwa na musulunci ko ma AI Muhammad Nasarawa na ya ƙara fashi lafiya. domin mu yi ta alƙur'ani mai girma yau ma wannan yammacin nan shirin da uku insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu dafa karatun mu ne a kan lafiya yau mu yi karatu a na amfani. kuma mun taba darasi da dama a cikin nan inda karatu mu ya garje da karantar da yadda ilimin yakin bazar ya kasance ga yadda inda kahirai suke ga da inda musulmai suke da inda kuma ayarin fata biyar ya faɗi cewa ya shi ta wannan yakin ne ya kabi Allahu amran na mafulan da wani al'amarin da Allah madaukakin sarki ya kasance ya shirya aikata shi na ɗaukaka musulunci ba ga kafirci ya haɗi kamar halaka an bayyana da su wanda zai halaka ya wuce daga kahirci ya zo wuta da hujja ta yi wa ya haya man hayya an bayyana tun biyu wanda wannan zai rayu cikin musulunci ya rayu daga daga dalili saboda in ya ka taimakon da Allah ya wa ya idan bakar tabban zai kara mai yakini da cewa Allah gaskiya ne kuma taimakon sa gaskiya ne kuma addinin sa gaskiya ne saboda ga kafirai su dubu amma kuma muminai ɗari uku su ɗari su saboda wanda suke da tare da shi shine Allah wanda suka yi don shi shine Allah ƙarfinsa baya kama da kanku shine Allah ya ce wa inna Allah la samiyun alim kuma lalle Allah bai ji dai ga zan fuska bayan shi alimun masani ne ga halayen su daga nan sai Allah ya إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفزلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور ubangiji madaukakin sarki su subhanahu wa ta'ala yake faɗa mana ya yuri kan mullahu bi mana cikin taimakon da Allah ya mamu dinai kahin a hadu cikin daren nan na gaban hadu a sai Allah ya sa annabi sai mawali ya gane ya ga kahirai da su mutane an kadan da babu duwala su ya sahi da sahi ya faɗa ma mu da suka yi bushara sun san mahalki annabawa gaskiya ne idan kwatanta su da ƙarfin Allah Ai yan kaɗan nan don duk abin da a cikin sammai guda bakwai an gwama shi da Allah sai da baɗan kaɗan da rana annabi Musa ya tambayi Allah ya bashi zikirin da bai ambaci Allah ne shi. ya Musa kun la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ya yi wanga wurin ne zikiri na ya Allah kowa na yi la ilaha illallah, Allah ita ta na farko kai ita na karshe Allah ka ni wani zikiri na musamman yace ne. yace law anna samawati ta amirahunna wal Amira, sab'u amirahunna kanu fi kafatin wa la ilaha illa allah fi kafatin lama la illa la ilaha illa allah yace ai kai Musa la ilaha illa allah da za a hada samai guda bakwai da cikin su masu raya su a ɗaukuka kasai guda bakwai waɗanda a cikin su a sa cikin kafi guda na sikeli a sa la ilaha illallah cikin tafi guda la ma bi illa la ilaha illallah da la ilaha illallah ta yi da kaga rundunar da tare da Allah ai karanci ta ba karanci ne dan haka nan shi ne Allah madaukakin sarki ya sa annabi su cikin ni'imar da ya mu sai annabi ya mahalki ya gane su yan kadan na ya faɗa masa habai suka yi kabbara suka yi bushara shi ne Allah yake gaya musu bayan an gama yaƙi sun koma suna jiga ka hanyar zuwa madina aka sauki surufin amfani tana yi musu bayani iz yurika humullahu fi manazil qalila ay uskur ya muhammad hina araka allah fil manazil ada lokacin da Allah ya gwada maka makiyanka cikin kwana killatan mutanen da can kadan na fa akabarta biha ashabaka ka fada masa habbanka da wannan mahalli hatta kayyar sun sai da suka ji daɗi rayukansu kai ƙarfi wa ta shajja'u ala harbin sai suka ji ƙarfi bisa ga ya kafin da an ce yan kaɗan da ne. Da an ce musu gudan shirji ne mai yawa, ai da sun yau da mutane annabi Musa sun kai, ila ba an taura ku kawo kafi. Shi da aka ce musu yan kaɗan da ne. Kala Mujahid Mujahid ya ce, Arahullahu iya mun fi manamihi kalilan, Allah maɗaukakin karfi su da hana kuma ta'ala. ala. ya faɗa mai kafirai cikin mamarkinsa suna yan kaɗan na fa akabara nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam A ashabahu bi zalik manzo Allah ya faɗa masa habbansa fa kana tasbitan lahu sai zama karfafawa ga Allah duk da yan kaɗan na ah, sai aka ɗebe musu ko da yake ba su shiri yaƙi ba shi Allah ya ce walau aratahum kathira da Allah ya bada masa su masu yawa kuma ba ta kariya kamfanin masu yawa na ka gani Allah ya ce lafashin tun da kun gaza da bar da ai walau araka rabbuka aduwa ka kaseeran lajadin rabbuka da mutanen ka sun gaza tafuka su tanka su da yaki walan ya kadaru ala harfi kaunila sun ga da ba su iya karwata nan mutane Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala wala tanabatu bil amri kuma bayan rauni da kuma ku yi jaya fil amali cikin amali ya yi ai wala wala salaf ya shar sahaba da ya ku ta bai da ku yi jayayya da annabi akan wannan fuskanta fi amurki tani wa amurki ya kasu al'amarin nan ne ya kasu da an ya gaskiya bai kamata sun ninka mu ninki bani ki ba ce mu kace su Allah ya ce walakin Allah sallam sai dai Allah da kudura da al'ama alaikum bi salamati min al-shari wal tanafi da da bayan da ya kare daga rauni kuma da jayayya ya gwada musu mutanen nan yan kaɗan bakin komi saboda inna shi Allah alimun masani ne abin a cikin zukata bi ya sa bayan shi ya alamu yana sanin ma yi gayyaru a na ya san abin da ke canza halayen bayan sa ko mina na ke canza halayen bayan da shi da ake akwai abin da ya san yana ya su garunci in sun san waɗanda suke jaya da su yan kaɗan da sai mai shi su yan kaɗan da gare shi saboda ne saboda na ku alimin da za su sulu ya san abin da waɗannan bayan faɗa musu garunci ya san abin da musu zama su yi rashi su za su hanku shi ngana Allah shi yasa yake cewa inna hu hakimun alim yake gwada gwaninta aga gwaninta Allah ta sa ba yi a haɗu an gwada muku mutanen nan yan kada yanzu ba eh, su da ba su ko ita su yaki ne bai sa su tsoro su ma kahira aka shishi ta su aka gwada muku sahabbai ba su da yawa shi ne Allah maɗaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idh yurikumuhum wa idh yurikumuhum idh taqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور وبنجي بنا lokacin da Allah yake gwada muku idin ta kai lokacin da ta haɗu bakin fara fi ayyunikum Allah ya karanta su cikin idanu ya mai shi kalilan yan kaɗan su sahabbai aka gwada muku kahirai yan kaɗan su kuma wai kalli nukun fi aini su kuma kasirin Allah yana gwada musu ku yan kaɗan ne ta gwada musu kamar yawan kuma wuce mutum saba'in ba haka kuma an ka gwada musu cikin idon ku ga kamar ba su bakin komi zama guda zakura guda kun kare saboda Allah yana tsaye wani mutum dubu na amma sai Allah ka ido ra'ayin aini sai Allah ya gwada masu haɓe su kamar ɗan kaɗan da ya rage musu yawa dama Allah shi ka yawaita abu kuma shi ka karanta shi ne ake son a yana Allah yana son kowa ya ji ƙarin haɗuwar ka saboda Allah yana son yan haɗu ne ga gwada mu mumina yana tare da su ya gwada taimakon sun ma suna wahala mutane ka suna wahalci sun kore wasu daga gidajen sun bubbugi wasu sun gwada ba wasu rana sun tozarta wasu Allah ya ma yana takaici amma Allah bai gaggawa shekara goma sha uku suna suna mun ma annabi da da a yi nan sai yanzu ga shi ya samu mafaka madina ya yi kira ya samu masu sanyo na yaki ya samu garin da zai kafafuwa ce ba wani wanda zai taso mai garin nan duk mutane na yana shi ne Allah ya shirya yakin badar ya ce musu ga ganima kuren shakar ta dawo daga sham ku za ku je ku tare su madadin duniya ku da suka kwace maka ku kwace wannan kura to kuma aka ba su labari ga annabi can da jama'a sai ga su hasari fatakin su kuma sun ka zaburo da karfi saboda dukiya na ita ce izzar da sun ka taho abinda suka nufi da ba Allah ka nufi da shi abinda Abu Jahal ka nufi da suka taho aka ce musu ai fatakin ku sun kere sun wata barauniya hanya sun je reba annabi da sahabbansa mu koma gida ya ce ina wallahi sai mun zo badar mu yi alfahari an kina muna gangumma mata sun yi muna wake-wake mun yanka rakunma mun ci mun sha giya billahi da sai kowa ya ji labarin abin da mun kai to sannan sannan mu koma ashe mana jin shan kohunan giya kohunan ajali na za su ajali na su kira shi kuma manzo Allah ta nan ku ya bayyana gare mu an ce Abu Sufyan na ya gudu da wannan fataki ya tsere ta bai ku ya manzo Allah mu koma yace a runduna biyu ta da ta fataki da ta ba su kariya Allah ya yi alƙawarin gudu ni zai sa mu ta ta mu koma mu ya manzo shi kuma Allah sai shi shi to su abu ya wallahi ba su koma sai sun tuho an yi wasanni bazar ainihin kirari kalli dai irin taron yan tauri ka san dai wata ake za a ci da ta annan sarki baka bismillah din nan don tawo an irin ga matan su suna dada suna zuga su sai Allah ya shi shi ga tsakani madanga sai shi Allah ya gwada ma da an ka ga mun sai ka hira suna da annabi kamar cin cin kwaɗai za su musu ƙare. su kuma musulmai a faɗa musu kayan ga yan kaɗan saboda kasu saboda su ɗaya tsoro nan su gani saboda su suna cikin manzo Allah ba ka kayan yaki mun fito da su ba tsaron fata ke ɗaya na mun sai duka sai Allah ya gama ba gami na ne cuta mu musulunci gami na ne ya ɗauka musulunci saboda shi ya san yana da gari dama ya ce uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu lillazina yuqataluna bi annahum zulimu na'am وإن الله على نصرهم لقدير الله يسعى يجري قولا لن دعك أخي أكادري درانا عن an سجرة musu أنفاش مسلمين Allah ya mutu ne surama bi annan mutum ne saboda an za su ce inda mutum gidan uba ne wanda ce, ban ci wanda aka gida maka wasu girman garuruwa a yi sai cikin garin maka ba dukiya dukiya ta gonaki ba ta ɗauka ta gidaje ba ta ɗauka wanda zai hito da baki ne wani lokaci ko yan dabbobi ne bai ya kura haka nan zai shine Allah ya ce wa inna la ala nasari la kajiru Allah akan taimaka musu mai iko sai ya gama waɗanganan dama su safai fatake su kasu su ko waɗanda alfahari na su kasu kawai su je su ya ai ga su sun gabu ai kankan kafin shine Allah ya shi ta a tsakanin su bai ya gwada ma mu'minai yana nan tare da su ya gwada musu Karin Allah ya kari ba ƙarin masu ban kuma da yawan mutane shi da Allah ya ce lokacin da muka gwada maka su kuma muka shi shi da muka muka gwada muka muka gwada ku gari kuna ɗan kaɗan na ba su gani yawa. aka ce hadhihi ru'yatu bil yaqadati wan kina an gwada ma kowa la bil manan ba mu halin bane ai waskur ya ma'ashar al-mu'minin kutuna ya ku taru mu lai ilal taqaytum fil ma'rakati lokacin da kuka haɗu da kafirai bagen fama ya karanta muku majiyan ku ma'ana domin ku ya taru da ƙarfin halin halin akan saboda in sun ga ya kaɗan su ko shiri ba su wanda ya koya ahabu da mu ba su wani shiri saboda gaskiya ya wani Allah wanda ai kowa ne yana iya gamawa da shi ne tsarin da masurin dan masudu yace laqad kullu fi ayyina Abdullahi dan masudu yana ciwon kalar ciwon da ya ce wallahi an karanta su cikin idanun mu sosai muka gane ba kuduwar fiye mu gane ranar ya gifar hatta kuntu bi rajulin sai da cikin wani mutum da cikin tare da shi na ya kan tana ganin sun kai mutum ɗari yadda aka gwada su ga ai mubaraza abdullahi ibn mutum da jiwani kana ganin sun kai mutum ɗari yace da wuya sun kai mutum ɗari ga alamu ba su mutum ɗari ko mutum duku na Allah ya ya ɗebe musu yawa ga ido ba ya rage musu yawan adadin bane a'a ga ido ya ɗebe musu yawa saboda ya fi yawan yawan banza ya fi ya ya taimaka mu ne ya kansu shine Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya ce wa hadha qabla ijtihad harbi lokacin da aka kahirai dan kadan na lokacin da aka mulki ya kadan daga bani a cikin da ya yi ne balan man tahammad kitab lokacin da ya yi cikin da ya kafara Allah kai kafirai suka ga mu'minai ko zai shirki ba su da iya duk inda suka ka duba mu'minai suka gani ba su da iya ya yi su kufari cikin don kafirai ba ku yi tukai suka rasa daga ina suka yi da wanga yawa shi ne aka ce suka na kwarai da gaske wa hazu sai suka kaje don haka daga wannan kajewar sai suka ga lalle wanga yawan da ba ya yi jisuwa da rimu ba mu shi ya ce wa haza min azami ayatin lahi fi tilkal gazwati wannan yana daga cikin mafi girma ayoyin Allah cikin wannan yayi wajen da yi a haɗuwa yi mafarki ɗan kaɗan da na faɗa masa habbai su kan karni ta zuwa ya ce. Da an ka gama wajen fama kuma aka faɗa masa mutane na ‘yan kaɗan na su ko kafin a faɗa masa habbai mutane na ‘yan kaɗan na kowa ya kama su kai da jimma. Ko da an ka haɗa su an ka fara karawa sai kafin suka ga muminai ba su da ka Ko ina sun ka duba. Ya Allah yana yi wa ki da yawan nan na bala'i kusa da su. Saboda mala'ika su ba nan kaɗan na ubanci. sai ga su kalla suka ga ta bai gudan shirki ba da ka dole su da Allah ya ce ya yi wannan ne shi ubangiji da ya kabi Allah ba amran ta da makula Allah ya yi wannan ne ya yanke wani hukunci da ya riga ya yi yanke na hukunci ba ai ba la zalika yace fajar ra'an mu'minin ala kafirin yabtanya barzakan mu'minin ta kafirai wal kafirin ala mu'minina ya sanya kafirin zama barasa zuwa ta fuskantar muminai da kada yi harbi domin domin Allah ya kusa sun sarki na tsakanin harbi domin fada ya hauku tsakanin su wayan ta himal tabi domin fada ya kirmite wayan sura Allah jun da mu sai Allah ya tsaya cikin rundunar wayan hadimal ba'id wani isbu kuma domin kafirci da mutanen su kuma surota wata suna kalimatun lahiyar domin kalima Allah da zama ita ce madaukakiya wa kalimatun lazina kafaru sukuna kalma waɗanda suke kiran wani wanda ba Allah bai da mata kasa kuma ya hawa. Allah ya zuwa ila Allah zuwa ga Allah shi kadai ke da wani al'amura za su zo al-mudiru umuri a? al'amura amma kuma al'amura duk da ila Allah za su yi da rifa kai da wuri. yana cikin al'amura yanda ya so Na mu akibi ba mai cikin da wani Allah وهو الحكيم المجيد الله ما يقول لك ذلك وما يقول الله يا ya yi. ko gobe aka samu wata tsakanin masu imani ko jaya tsakanin masu imani da marasa imani ko yawan masu imani ko yawan marasa imani sai Allah ya rawa da yawan nan nasu ko mi rauni mu sai Allah madaukakin da shi wannan da yakun naki da shi da babu ya to Allah ya ce kana hakan alaina nasrul ne gaskiya ya zama wajibi da zai ne ba kuma duniya da lahira kan ne inna lana nasrul mu'minin shi da ya duniya lalle ne mu sai ka kama manzannin mu a cikin rayuwar duniya wanda zina amu da waɗanda suka yi imani tare da su da yafi duniya nan duniya wa yau da su da hato gobe kiyama ranar da shi suka yi sai akan tafi kai ranar ma Allah bai taimaka wa mu rai ya gama samun dukkan su yana tsoron ya kai aljanna su kuma kafirai a yawan samun kitabi da abin da suka yi na rai su ka su da ya ba ka jan uwa mu amince da Allah mun imani da shi والذي الشريعة يعرف أن آية من غير يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا نعم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون sai kira na shi da wanda shi ne ciko na shi da kira sai wa mu yi cikin wannan sura mai albarka ya ayyuhal ladina amanu ya man amanu billahi wa saddaqakum bi rasulih idza laqitum fi'atan in tunu da wata jama'a ta kafirai fasbutu ku tabbata aka ce hada irshadu ila sabilillah wannan shirwa ce Allah ya ce wa mu'mini zuwa hanyar da za su ma fi mubarakatul a'da'i inda su kai hadaka waɗanda an bayyana Allah ai za da dinin jama'a ta milan kafarati idan kuka haɗe da wata jama'a ta kafirai fasbutu bi kitabi ku yi tsayin da kafirai ya kada ku gwada musu kuna ta tsoro wala san tan mu kada ku roshe da mu kuma wasuru Allah ku ambaci Allah kafira ambato yawa na annabi dan ne za ku yi Allah ya kafiru min zikirin lahi bi alsinatikum yawan ta ambaton Allah su ka san da tamkiru na karabu domin su dawo da yawan Allah na cikin sarki wa auna mu da karfafawa sa wata kudu ke zuwa da alaihi don ta da taimako a sa su wannan an bai kan biya biyu da za su tabbatar da a wajen kama na farko karni zuciya gudu kai na iya da ka daure ka ya sa manzo Allah yake cewa kada ku roki Allah ya kawo ku cikin la ta tamannau ni ka kada ku yi gure addu'a da bai Allah ya ce za na ki su mu'minin su da wanda su fasbiru sai hakuri fa inna jannata ta ta bilal saboda aljanna tana karkashin ido ta kuma wani aljanna sai bai samu sai ta hanyar wani aljanna da bin wani sai ta hanyar wani ya kare shi da ko nan na ajiyar da da ta ba ta yake ajiyar su shi ta ka kuro jirgin amma ni ta tsawo ku gwara tsoro ara ba su mumine da su su yi haƙuri Allah ya kawo ta su daure su ta tsarin kunci haka a yi tsayin da ka ba ba gudu ba jara don bai yi don duniya ma ya daure don biyan bukatar da duniya ɗaya mai gudu ba kai da kai don lahira kana mu ɗaya da kasan yanzu yanzu abin da ya tsinci ka duniya fitar da ɗan yarda Allah da ya tsinci ka duniya inda duk ka tabbatar da kana samun ta to gure nan nan za ka ƙara rayuwa ku domin an nagu da Allah ya tsinci Allah ya tsinci subhanahu wa ta'ala ku yawaita ambato Allah kuma cikin haka wa atiullah ku da'a ga Allah da wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru إن الله مع الصابرين Ubangiji madaukakin sarki ya ce wa kurbatillah wa rasulahu kuma ku yi da'a da manzo fi jami'a kuma kada ku kama mu Allah da wani abu daga cikin abuwa ga Duniya kafirci tsoron da aka halittu duniya duniyar kafirci ta hanyar da yawa ƙarfin kafirai ya yi da yawa ni ka jawo muku taimakon Allah biyayyar da kuka yi ga Allah Allah ya mai shi su nashi su ko su mai da Allah makiyin su shi na kasa Allah ya ce bari yawa mutane ne to idan kuka daidaita da su cikin sabo ko sabo sun sabo sun yi ku yawa ba ta rigaya in kun ga shiga sako wannan cikin sako Allah janye taimako dai yake saboda ba na ba ku da ladabi ba ku da biyayya ba ku san girma ne ba to sai ya janye taimako dai yake to in ya janye taimako ne kaka za ku yi makasirin da su yi ku yawa su yi shi ba ya ta zaki don haka sai ya faɗi abubuwa gudun ke nan yanzu abu na farko a tabbatar da an yi sayin da ka ba rasa abu na biyu shi ne bayan shi kuma ya hante da rashi kuma a yawaita ambaton Allah na uku a yi da'a ga Allah da manzo da'a ga Allah da manzo ya hana da'a ga jakuman da yaki kar ku saba ma kuman da yaki in kuka saba ma kuman da yaki sun saba ma Allah kuma kuma yana ya faru suna da abin da ya faru ranar yaki manzo Allah ya tsaye da wasu mutum a biyan haza bisa ga jabalur rumat dan dushi na na an sassake shi amma yana na an tsara saboda gani ya ce ku sai a nan da karkashin jagoranci abdullahi bin zubai mutum hamsin bai haka kowane su mahalmi na na kinji kowane kibiya sai ba ta zuwa ka aka ce ku sai a nan ku kare mu da baya mu sun kahirar su manta shi ne saboda mun tau da runduna mai yawa ya ce ko kun ga mun ko ko ko kun ga ana ɗauke mu wani sun tsaye ka ɗauke abu kafu gangara nan sai na yi ko ya aka yi a ta farko sai kahirar su karatar su an kawara kama dawakin da suka yi ba ta kubban su da kayan yaki sai dai wannan ga sabin su kika da Allah an gaba yaki mu sai ga shi ana fatan ganima jagoran kai ce ko kai ba mu daga wannan sai manzo Allah ya kun ka kika da ba manzo Allah yana nuni in ba ki nasara ba ne to gashi an ci nasara yake ni dai ban dagawa mutane da suka gangaro sun nan duniya dauka ido daga suka gangar wajen fasa ganima shi Khalid bin Walid yana nan da runduna ya yi tashin girma bayan sai kawai yana ganin sun gangara sai dai ta kuma shi da sauran mayakan tare da shi lokacin da musulunta da dala su tabbata gare kawai ya tsoro kashe Abdullahi bin Zubairin aka kashe Abdullahi bin Jahash aka kashe komanda aka kashe mutum bakwai tare da aka sauran mutane sai aka biyu daga bayan nan aka shi mutum saba'in har da kai zuma an gaci sai da Allah a Ali Imran yana gwada sai da gwada sai da kuka gwada na nasara amma da kuka sai ka zo ka komanda yaƙi sai ga yi nasara ta fice muku an dawo kai an yi banna mai yawa don haka nan shi da Allah ya ce wa adini Allah wa rasulahu ku yi da'a ga Allah da manzonsa wala tanaza'u na shidda kuma na bakwai kada ku yi na biyar kada ku yi jayayya da an ce ku tabbatar da kun yi da kai ku ambaci Allah ku yi da'a ga Allah da manzonsa sannan kuma wala ta na da da ku yi jaye kada shugaban ku ce ku tsaya nan ku ga ku ga inda ku jayayya kake ma ba ta kawo rauni don wani ya an saka ma ra'ayi ne Allah Allah ya ta samu matsala saboda ce to ai gashi ko ba haka ba ya sa aka haramta in ana cikin dauki ba daɗi to ba a jariya duk abin da kuma da yake hukunci ko da daɗi ko babu daɗi ba a jariya shine Allah ya ce wala tanazaru kada ku yi jayayya fa tafshalu qurawna ai wala tasalifu bima bainakum kada ku saba wa junan fa tadahu ku yi rauni wa tajabulu qurawna ku ka an likai a su ku game da haduwa da bakiyan Allah ya ce ni haka kuma wata sahaba ne ku sai yi ku da an saba ba ku in kuna ku goma kuka samu sabani uku wancan ga ra'ayinsu biyu ga ra'ayinsu waɗancan hudu ga ra'ayin shi kenan an samu matsala don haka Allah ya ce in kuka sabani kan sabu ku wasu mu karin ku za ta yi wa ba su kun da ya ce ku Ko yi lukulukun wani hanwal wal kuwa sai a samu rauni da da ta tatawa tashi da cikin al'umma Allah ya ce na bakwai wasu wasbiru ku yi haƙuri inna allaha ma as-sabirina lalle Allah yana tare da basu amu ya wasiru ala shiddatin ala shada'ibil harbi ku hankuri bisa ka tsananci tsanancen yaƙi wa ahwaliha da waton rigingimun da a cikin yaƙi ba da wani zai rasa rai wani zai rasa wani lahiya wani zai rasa hannu ku yi hakuri ba hasara ce ga ku in kuka yi hakuri din nan inna allaha lalle shi allah ma asabiri ne na tare da ba su hankuri bin nasiri da taimako wal aure da karfafawa don haka allah ya faɗi sabubbancin nasara duk inda kuka kai zuwa kai kuna fuskantar wani abu tsare waɗanda abubuwa kan ku yarda zai fusa sako cikin al'amari saboda an sa sako cikin al'amari allah zai yi yadu lahi ma'a sharikati ma lam yakun ahadun wal akhar ko ba kai manzo Allah ya ce hannun Allah yana tare da mutum da suka haɗu ba wata nasara amma idan gudan su ya ha'inci guda shi kenan Allah ya rinka ko sana'a kuka yi kuka gama kuɗi wani ya ka kuɗi wani gashi ka yawo to kai ka da kuɗi ko da shago ya sa maka kuɗi wani gashi nan ka tsare amana din ce dan zai ta gwada maka da mugun kai za su yi maka wani wallahi za mu ga abin da ka aji saboda wani ya yi tsaron shago wani sai da ya yi shekaru kawai kai rana ya fi sai bai gane kuɗi wallahi za mu da abin da ka aji maka da kayar da hudu bannin kawo da shi wajen shi ke nan sana'a za ta rushe amma in ka tsare amana Allah shi ya al'amari nan bi ka tsare ubangiji zai san da albarka kasuwanci ko ba amma da kai ha'inci shi ke na wannan abin Allah ya yi da hannu ne duk abin da Allah ya yi da hannu ne shi san bai da kasai ba babu abin da Allah ya yi da hannu ne sai mu ya karka ko akwai babu don haka nan ne Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya faɗi sabukan da ake cin nasara yayin da fagen fama ba fagen fama ɗai ba da duka al'amari ko yan siyasa ta siyasa kan su yarda suna zaɓa yau an korewa ne an fashe daga mukami kaza yau an korewa ne ka hindi da sun yi rauni saɓani saboda yana da mutum biyar baya gare wani yana da mutum goma baya gare da kun kore shi na waɗannan mutum goma da tukun rasa su da nan ba a in ana ana yaƙi fagen fama wurin biɗa wata bukata to ba a saɓani kuma ba a saɓa ma Allah abinda yan siyasa kai shi ma yana iya rawar nasu na a da ke ɗage da ɗauka ba ka Allah ba ce har ka ce ga duniya don haka a ɗauka ba a tsalla cikin lokaci a kai da mata karuwai a ta yana ta da shi ma yana ƙara kawo musu wahala kuɗi da yawa wasu mutu kan da kana tuna wajen kada wani lokaci da zalunci wasu su ɗauki balon faifa wanda lalatar da su yi niyyar su je su aukar da ita saboda ne su ci nasara sai dai ubangiji ya gwada ƙarfin sai ya kwace nasara nan sai ya ɗauke ba kuna zina. waɗannan duka don ku sani ni na al'amarin ɗan adam in ya ɗebe Allah cikin yasa zalunci da son danniya da babake ne sai Allah ya hidda hannun ya taimako a Yawan wanda duk Allah ya zama hannun ya taimako cikin al'amari ne wallahi sallahi Allah ya tafi kama kai ina fata kun gane don haka da kasuwanci da harkar siyasa da dan mukammai da komai ka kasa zalunci dogara ga Allah faɗa mutane ban sun kowa ya zalunci cikin tajiyar sai kowa ya sai a yi gaskiya tsakani da Allah yana wa wannan abin sai ga Allah ya sa ma kai bako nai amma in kace billahi la ilaha illa huwa ko ta halin ka ka wallahi sai kun kai ka karhi na Allah na sai ya kwashi kare ya kwashi kare mutum ga ko komai karhi ne sai ga zama rauni duk wanda bai tare da Allah shi da mai ne kai ne karin bandana kiyaye wannan abin ko kare shi ko aiki da shi amuran ku wannan sai Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yake ولا تكونوا كالذين خرجوا لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم تطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط يا اخوان كإيمان إلى الله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس kada ku zama irin waɗanda su daga gidajensu da gide-gide baɗaran suna takama su yawa gare su su manyan mutane ne su masu ƙarfi na su magani gare su ana ta kowa wari a na su kai ne su so da su ba mutane yawan su da zarunci su da ƙarfin su ka ku zama irin ai na ta kunu ku fari kureshi ka ku zama irin kafiran kureshawa shi na karaju shi na karaju libadarin lokacin da su yi zuwa badar mutuwan suna masu jin kai wata kafuran suna masu girman kai wa dalabatin fahari wa sana'i suna masu sani al'ajin alfahari da suka yi da kuma samu yau a cikin ayat wanda aya isharatu ila qawli abi jahadin wanda aya ta yi tantana magana ne akan magana da abu jahadin da aka yi to abu su da da aiko musu ya ce ku dawo wa ku kere da fatake mu kere da dukiyoyi ya ce wallahi la narji'u mun rance da Allah ba mu koma hatta na rida badara sai mun je sai mun je a badar badar sharifa fi halkun mura mu shagiya wannan harar da zura mu yanke raƙumma uga uzafu alaina alƙiyan mata su yi mana kide-kide a yi mana wake-wake watasma ubin al'arabu laraba dukkan su ji abin da muka yi bala ya zalo da yuhabu na na abada ba su a suna tsoron mu har abada kala sabri ya ce babban tafsirin nan tabri ya ce wato madadin fasuku fakana da kamar kuhutan manaya madadin jiya ta sun kace suna zuwa su sha su alfahari sai aka shayar da su kogunan mutuwa na inda suka zo su sha giya sai aka shayar da su guban lahira nan take wajen mutum saba'in suka mutu shi yana daga cikinsu an ka ban faɗa mai jiya a zara'i da ya kurɓa mutu da aka sai ga su sun mutu an kame wasu masu masu daraja irin su mutum daga wannan shi ne aka ce su mai kullum kada ku sa an fa hajji cikin rabari kada ku gada kuwa da gwamnati illa inda zai kasa ka babu wanda ba za ku karyawa Allah a takari da gwamnatin da kuwa karkashin Allah kowa Allah ya so da cin nasara shi da cin nasara duk wanda Allah bai so da cin nasara ba wallahi duk karimi ya zama karimi ba shi ne aka ce wa na haka alimun nawa'idu madadin wake-waken da suka ci a to a yi musu sai aka yi musu aka yi musu koke-koke makanan iyali madadin wake-waken da suka ci sai ga shi ana mata sun azhan da kai suna ta kuka ta bada haka ta wanda aka gini cikin gari ba Allah ce muminai sun waɗannan mutane sun yi ta akan alfahari wai sun tuna an lillahi kuma domin su hana mutane fahimta addini Allah Yau wa yamna nasa an duk kuli bil islam sun yi wannan ne domin su hana mutane shiga musulunci Allah ya wallahu Allah ma ya na muhibu da abinda suke yi wallahi mai kewaye ai huwa subhanahu alimu bi jami'i zalika masali ne ga dukkan waɗannan abubuwan da shirya ba su jazi in alai kuma da sannu Allah zai musu sakayya kan abin da suka yi an rusa suna an karya lagon su an riba ci dukiyoyin kuma sannan za a yi su kwanci shiga jihannama gobe biyar Allah ya tsare sai Allah ya subhanahu وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس نعم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم نعم فلما تراءت الفئتان نكص على عتبيه وقال إني نعم وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب نعم. وبين دي هذا في تجي سبحان الله تعالى شيء بين المشرع والعمل فرمتا من كان كلو في مشكله فاتام من الله أي وقت أن حسن لهم الشيطان وأعمالهم كبيرة من الشرك وعبادة الأصنام يقوى أنهم تجيبوا كتابنا دون الكبار في أبادي suna shirka da Allah suna kira wani wanda ba Allah ba suna bauta mai ba wa furujin da harbin rasul alaihi salam ya kawata musu ita su yaki manzo Allah manzon da Allah aiko aka ya ai barakin dubara ai ba dubara ba ba ce ba wanda Allah ya aiko shi ya bari da zingai mai ya taho da lissa ya ce kowa ka iya ya kawo iri ne an ka gaza ya ce ku kawo sura goma iri ne an ka gaza ya ce ku kawo sura guda an ka gaza ya tabbata manzo Allah duk da ya gajiyar da ku dukkan ku baki fasahai masu waka wasu masu guduba dama balarabe abin da ake ke kawo da shi fasaha yare har yanzu yaren laraba ya yi wani yare yawa shi har da mali shi har da mudari shi har da mutum ɗaya shi har da mutum biyu shi har da jami'i in ka turanci ba ka yi ba ba ya to suna tinkaho da fasaha sai aka aiko manzo Allah da alqur'ani sai ya shafi fasaha kowa to tun na ayin jayi in suna da rabo daga nan za su sai an tara mawaka su yi jaya da annabi an tara masu fasaha kowa an kawo ai annabi yayi magana ta kowa ba ta irin ta kaga tun na an buwaya to amma duk da haka nan shaida ya fata musu wallahi ku yi sai ko gaskiya ya za a raba ku da abin da wayan ku suka da ya za a yi duk kasar da gashi kowa ga abin da gashi wai dan yaro guda ya sace cin ko ba daidai ya kawata musu wannan wa kana ya ce kuma kuma yakin da za a yi ku yi ta ku yi ta da karfi la galiba lakum al-yawma min an-nas yau duniya mutane ba wanda yin rinjaye ai lan ya ba ko Muhammad wa sahabu Muhammad bai zai rinja ku mutanen ga mutum dubu tare da mayaka da yan taurin su da kowa da matan su masu rera waka ba bai rinjaye ya ce kuma ba shi kadai ba ya gwada musu rundunar aljanu ba su san aljanu na ba da ido da jama'a da jama'a ba su kamata jama'a su gudan shi ya ce wa inni jaru na ni ma zan ba ku. zan ba ku mafakkara ma'ana wa inni mujiru wa mu'inu lakum zan ba ku mafakkara zan taimake ku kenan ya hito mu cikin sifar wani mutum da ake kuma cewa suraka bin malik babban mutum ne cikin banu hanifa kuma duniya babu wanda ba shi ke tsoro lokacin na irin irin kabila banu hanifa saboda sun yi musu wani kashi na gila suna cikin saurare yau shi za su kawo musu hari suna cikin tashi hankali sun ta yi dukiyar dukiyarsu amma su ci zuciyar suna tsara ɗar ɗar ɗar saboda kada mutane can su kashe mutum su kawo musu hari sai ga shugaban mutanen nan ya so ya ci musu ai ina tare da su ashe ba shi na ba shedan na ya shigo kamar nuna ya ci musu yana tare da su saboda ya amintar da su ya ingiza su don haka shaidan ya kai ingiza su da shari sai ka je ka haɗa su ya janyewa shaidan na yanzu yana faɗa ma wani mutum ya abdullahi kun fasalli kun fasalli yana kwanci kusa da fina ta shi kai sallawa ne ah, wani na ka fashe ne a duka a duka a duka makiyin kana mace makiyin babanka kaji wani ya ce shaidan shaidan ka tashe ne a yi sallah ce fara yi sallah na za ka ta yi dubanci na nan in shi da yadda ibada ta yi zai shi ta kai ibada saboda kila ta yi mai riba yau ya ce min ka umarce da yi sallah ya ce eh, wurin da masallacin ga faduwa zai zuwa a jima in ya fadi ya fadi daga yadda ta yi zuwa shahada don haka ta yi kai sallah saboda ko da ya faduwa ba ka nan saboda ina kan ba da kauri ni sai ba ce amma in ka mutu kai zuwa shahada shi kenan ka kuce ni kun gane yawa kaga ashe wani in ka ga abu na ana zanzarin sa ka cikin ka tsaya ka bi abin da ko shar'antacce ne ko ba shar'antacce ba ne saboda shaidan ya kan maka ta surori daban-daban to shi na sai da shigo musu da shi shi ta shi na ma'ana ga muwa falan ma tara an gara a tunce a tsanin lokacin da jama'a biyu sun ka hadu suka da juna na ƙasa ala ake bai shi kan ya jaye ya fisge hannu ne ga ɗaya daga cikin ai wannan ma talakan fari kani lokacin da ƙungiyoyin guda biyu suka na na Quraysha da sahabban manzo Allah wannan shaydanu hariban muwalliyan adbara sai shaydan ya juya baya da gudu mutumin nan da suke hannu da hannu sai ce ni ke faruwa ke dan kai mun alƙawari kana sanin mu kana inni bari mun ce wallahi ni na faranta daga ni yau ba ni ba ai bari min min ahadi juwari ku alƙawarin da ni muku na warware alƙawarin aka ce wa haza mubalagatun fil istidlal lahu wannan kai matuƙa ne ga yarfi da su lokacin da suke buƙatar sanyo ya ce ni a rama la sarauna ina gani abin da ba ku gani ku ba ku san halin da ake ciki ba ai aran mala'ika tanazili na din suratul mu'min ina ganin mala'iku jibril da ya sauko da da rundunar mala'iku jibril shi yana ima rundunar mala'iku gani ana sauka shi yana ganin mala'iku gani suna sauka kawai shi tambayewar wala da mu yace wa antum la tarawna zalika ku ba ku gani wannan ajiri ji gani wa fil hadisi aka ce yazo a cikin hadisi Imam Bukhari ya mar mar maru ma ma ma minene maru ya bi ba ta gwada ba shedan wani abu na na bakin ciki ba fihi asgaru ida gwada shi yana kaskantacce wala adakara inda yake mafi dama kasa wala a hakara inda yake yana yana walakantacce wala a ga yadda inda yake yake da bakin ciki ne to yau da arfata babu inda shi ɗaya ke gani bakin ciki duniya irin ranar arfa ya ce illa ma ra'a yau mafadari sai ba abin da ya gani ranar yaƙi ba in shaida yadda mutane an haɗu a duniyar gama da duniyar ya an da wana labbai Allahumma labbai labbai kala shiri kala kala bai sai bakin ciki ya zuwa shi ya ga yau ya ga bane waɗanda mutane ya fi shi sau ga sun kai inda Allah zai gafarta musu gaba ɗaya ba mai wace wurin wace ya samu gafara eh ta bakin ciki to shi na aka ce babu raddadi shi na ka ganin bakin ciki duniya irin ranar alfarar da ya ganin duniya musulmai sun taho sun haɗu farfajiya guda kuma Allah ya alƙawari ba mai bari wuri na sai an gawar ta bai ta bakin ciki yawan ga jama'a ga duk waɗanda su kuce min da yau aka ce bai taɓa gani abin da ka wannan mai irin irin arfa ba amma illa ma ra'a yau mabadari sai abin da ya gani ranar yaƙin badar ranar yaƙin badar ya tura shi da cikin rundunar kafirai saboda a rosa musulunci sai gashi ya gama na irin sau fa innahu ra'a jibrila yazra'u al mala'ika sanan ya ga mala'ika jibril na ci mala'ika kai nan bi kai du kai da bayana kai tsayanan kai da suwani da gani haka nan sai hankali ya tashi sai zaki da ayyasu faha lil harbi yana fit yana kawa waɗannan mala'ikun domin yaƙi ya ce ma mutanen nan inni a kafin lahani ina jin tsoron Allah Allah ya ka tsoro ba Allah ya ka tsoro ba gaskiya amma yana tsoro ku ba Allah dai ya ce wallahu shadidul iqab ba ku bane Allah mai tsananin hukuma ai inni akafu Allah an yu'azzibani bi shiddati iqabihi ina jin tsoron Allah ya yi hukuma da matsalanci azabarsa قال ابن عباس عبد الله بن عباس جاء ابليس يوم بدر في جند من الشياطين Abbas ya ce idan ya zo ranar yakin baza cikin wata runduna ta shaidannu wa ma'ahura ya tahu bi surati surata ya zo da tutarsa cikin kamannin surata ta gudu malin فقال الشيطان للمشركين شريت يوم مشركا مكة لا غالب لكم اليوم من الناس يوم باب وانده يتيرين جارب وإني جار لكم إنا باب إنا باب تنير مقصفا فلما اصطفى الناس لو كتين متعني سنة شكتكو أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من الترابي فإن زال الله إن جنجا براس السبايا فرما بها وجوه المشركين سيجيه تجيه المشركين فولوا من بدين سيسكتوا يبعثنا كله فأخبر جبريل عليه السلام سيكا جبريل هذا ila iblis zuwa ga iblis ya huskance shi falan ma ra'u lokacin da ga mala'ika jibilu wa kana yaduhu bi yadi rajul min al-mushrikin hannun suna tana rike ga hannun wani mushriki in ta za yadahu summa walla tubiran wa shi'a wa shi'atu sai ya fashi hannun daga mutumin nan daga cikin quraysha ya shirki hannun sai juya bashi da jama'a su kollo da gudu fa kana rajulu fa kana rajulu sai wannan mutum ya ci ya suraka ata umu annaka lana jarun yanzu kana iya cewa gare mu kai mataimaki ne bayan ka ci mana zaka taimake mu a faɗa da ce inni ara ma la ina gani abin da ku ba ku gane ba inni asafu Allah ina jin tsoro Allah wa kazzaba adu wa kazzaba fa innahu alima annahu la quwwata lahu ya gano yanzu ka rujuna ga ta Allah ta sauka da kanta baya da kari wala mana ta kuma babu abin da kana shi a rusa shi ya tsaya wa zalika hina ra'al mala'ika lokacin da ya ga wadannan mala'ika ba tsoron Allah ba ne tsoron uku ba Allah ce daga hannun mala'iku da ya Allah ya faɗa mana wurin da ranar yakin da Allah ya taimaka mu mu'minai da runduna ta wannan wannan abin wannan runduna karfin nan taimako yana duk lokacin da mu'minai suka ga Allah suka doge ga Allah da da'a suka yi ce su yi gaskiya cikin al'amarin su su yi da'a ga Allah su roƙi Allah su dogara ga Allah ka su ji tsoron yawan kowa komi yawan mutum da kari ne ba shi komi za a roƙa shi da yawan nan shi Allah ubangiji ba mu ikon dogaro ga Allah mu da shi sha Allah wannan da da sa'aya, abin da ba karanto da dai Allah ya ba mu ladan shi da yawan samu da rada da shi ba mu amfanuwa da shi wajen wajen fahimta abin da muka yi kuskure kuma ya fashi Allah ya gane da kuskure mu ba mu ikon gyara anan nake cewa alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tusabbihatu assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah bala Allah ya saka da alkhairi insha Allah kamar yadda mutane suke ta tambaya yaushe za a karatu to malam ya ce a gaya muku insha Allah idan Allah ya kai rayuwar mu ranar Altanin ranar Altanin insha Allah 26 insha Allah malam zai rufe wannan karatun sai ya rufe ranar Talata insha sai dai kada mu manta idan Allah ya kara mu malin lafiya a jikinsa zai ci gaba da karatun da yake mana da yin bukari a cikin wannan masallaci insha Allah wanda yake zuwa kowace juma'a tsakanin sallar bayan sallar la'asar zuwa awa guda insha Allah Allah ya kara mu lafiya mai amfani ya sa gama da duniya lafiya mai tambaya na farko na cewa assalamu alaikum malam Allah ya kara mu malin lafiya amin tambaya ta ita ce shin malam mata za su iya bin jam'i na tahajjud a masallacin da yake bayan gidansu idan suna cin sautin malum masu ce ba a mana suna cikin gidansu su sautin masallaci ba za a jam'i ba ya zama jam'i ya hada ya hada jikkura mana sai an hito an yi tare a farfajiyar masallaci ko hanyoyin masallaci ko cikin masallacin ko kuma masallaci ya cika sai a jona da farfajiya sun cin gacci ta sai a jona da hanyoyi wannan shi ake ce na jari amma sallan mutum gida maluma da dama sun yi fatawa da cewa babu wannan sallan wasu maluma sun yi rangwame a kan hanya kan raba ku kamar titi haka ko wani makamancin da amma mutum ya fi a gida ne cikin gida ya yi masallaci jan bisu da shi babu mai son ƙarin bayani ya biyu Abdullahi Muhammad Sani bin Saini abin da shabu arkanin Islam na ga yi wannan bayani insha Allah Allah ya samu da shi sai wannan yake cewa assalamu alaikum shi ma ce Allah ya kara mu ba lafiya karbe ba dun mu yace wai tambaye ce ita ce game da tela wanda yake karɓar ɗinki irin sallah sauran kwana uku ko biyu Ya a ba shi kuɗi fiye da kuɗin ɗinkin sai a je aikin waɗanda suka ba da aikin sun gaba da azumi ya shigo hmm. malam ya hukuncin ne. ya haka bai halatta ba kila sai lana yana wurin da suna tayar da a jiko ya halatta ba da aka yi fadin shi ma zai zama mai amana inna Allah ya mu an tu'addu al-amana fi ila ahliha za a kan bai da nadi Allah mu bil adal dan haka nan in mutum ya kawo dinki ne da sauran lokaci don wani ya kawo dinki ne ya biya jinka mai yawa duk ba za a walakantar da nawa kai ma kenan ka so ka zama wani kada kare ki mai zon ya shige ya shige kasa da kayan mutane ba in mulki yana haka na Allah zai yi mana haraka sai a bi mai albarka yayi mulki sai ya gaji bai gane ko ni babu ko wanda ka sana'a zai zama Allah bai sanya albarka cikin ta ba na ce Allah ma ashirika ne ba da da hadu malakara hannun Allah na sanya yana tare da waɗanda suke haduwa ga al'amarin al'amarin duniya a yi gaskiya cikin a yi tanyere ne in aka sa a in Allah zai yi ta lai hannun Allah in yi ta cikin kowane irin al'amari albarka za ta karanta albarka ta karanta ta Allah cikin al'amari musamman za ta biyu ba su suka da bacewa ya dukkan mutane da sauransu sai a samu mutum ya yi ta garama ya ta biyan wasu wasu mutane a cikin ta don haka sai kuma ku ji tsoron Allah su gaskiya wanda aka son jagorori da malum masu yi gaskiya da alƙalai da sarakuna kuma sai lori sana'a ku tana da muhimmanci babu wanda kai ta babu riwaya don haka kowa sai ya gane duk da Allah ya sanya kowa sai ya gane su yi kokari su yi amana ku yi amfani da wannan sana'a ku roƙi Allah ya sanya ma abin ku albarka Allah kuma zai sanya insha Allah ta'ala sai wannan yake cewa assalamu alaikum Allah ya kara mana lafiya ko ya halatta a yi a rolla a ban daki ya halatta inda duk inda ba ni wannan matsalar na ga ana ana arwala tare da wancan janaba ko na to kaga duk da an yi arwala tare da wancan janaba yana ya nuna ya halatta a yi wanka a kan amma dai in ba wani mutum. ba irin haɗa su da wanka na ba an yi son abin da yake kafin za akwai alhasan wal ahsan akwai mai kyau akwai mara akwai wanda mafi kyau alladhina yattabi yattabi'una al-qawla wa yattabi'una ahsana masu jin magana su bai wasu dauki mafi kyawun ta to abin da ya kyawu kai zo ka samu wuri mai tsarki wuri mai kyau mai tsafta ka zauna kai har wallahi shi ne ya mutum ya zauna wuri mai tsafta ya har wallahi Allah zai sa mala'iku su aka mai wata kujera shi bai ganin ta a darajar tashi wanda akan buɗa mai kofofin aljanna lokaci bai gani ba amma saboda wannan ibadar da yake son ya tsaftace jikin ta yi munajati da Allah sai a sauke wata kujera ta girmamawa daga mala'iku don haka nan fitowa wuri mai zarki in babu lalura a yi a wuri mai zarki shi ne amma kamala wallahu a'lam na yana yake cewa Eh, malam ya halatta gama karatun alkur'ani idan ya kawo inda ake yin sujuda ya sujuda ko ba a rola ko ko da fuskantar gabas eh ya halatta ko babu a rola ana iya sujada kamar sujada sujudu shukuri ne ita ma sujudu shukuri ana yin ta ko ba ko lokacin da aka hana ayi yi dafila ne ko ba a rola ko wurin da aka yi ta babu dama a fuskantar da ya halatta yi a dai sujada saboda ya ga Allah shi ma mai karatun alkur'ani malum masu sun yi rangwame ko arwala ta ta kare ya halatta yi ke su jara a wannan halayyar ta wannan su jara su sai wala sai tambayar mutu karshe a yau insha Allah yake cewa malam mutum ne yake sallah yana yawan wasuwasi sai ya ji wasu malamai sun ce ya ce a uzu billahi ne shaitan da rajim ya tofa a hannunsa na hagu sai ya shafe sun ya halatta a yi haka nan sai eh, ba malamai na su da su ba hadisi wani manzo Allah ba faɗa manzo Allah ya wasu yana yawan damuwa da kansu duk lokacin da kai wani wani shaitan na da kuma ko hanjin shi ka ya maka tuno da kaza tuno da kaza tuno da kaza ba kai kaza ba ka duk lokacin ya dame ka da wannan wasu wasu kai wannan tofin da aka ce amma ba tof ba an an da kaɗan in kai haka nan ka ce a'udhu billahi min Allah ko Allah yana tafiyar da wani ko gulugul da zuwa a ga Allah ta'ala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 ya Allah da muka haɗu wannan masallaci mai albarka mu karanta alkur'ani mai girma don neman yardarka da neman lada da neman ilimi Allah duk haɗa ka yarda da mu ya ubangiji Allah ka ba mu lada mai yawa da za ta ishe mu shiga aljanna ubangiji Allah ka gafarta mu da kurakuran ilmin da muka nema Allah wanda muka samu yanzu Allah ka ba mu shi amfani duniya da lahira wanda ba mu sani ba kuma Allah ka sanar da mu ya Allah da ka hada mana Allah ka hada mu gida abinci ko an kiyama cikin aljanna ya don rahama kan shi kai ya Allah ka gafarta mu da mu ba mu gafarta mana mahaifin ne mu da cikin mahaifin da mu da za mu gidan gaskiya ka dauka darajar su a cikin mu musulman barkabu ya Allah ka gafarta mu ba mu koyar da mu wanda addini ba da addini ya Allah ka wace jagororin mu jagoranci da dadin da zama tawaba shirya mu jagororin mu sarakunan mu da gononin mu da dukkan wanda addoni kaso na daga jagorancin mu Allah ka kyautata mana halayya su da maganganun su da ayyukan jawo ubangiji kai ya Allah ka shirya mana malumma ka tsare mana su daga hada cikin bidiyoyi da kuma kurakurai ya ubangiji ka tabbatar da su bisa ga addini annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah yan kasuwa mu Allah ka kyautata mu'amalolin su da suke Allah ka tsare su da cin riba da kuma sanya alkusu cikin al'amurra ya Allah jan siyasa mu Allah ka kyautata mana halayya Allah ka ba su iko gaskiya da riƙon amana zaɓa mana jagorori na gari waɗanda aka zama muna amana da tsare haƙoƙanmu da aikata ayyukan alkhairi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabanna allahumma inna nas'aluka min salih ma tunzilna min al-ahli wal walad wal mali ghayri zadi wal mudin اللهم اقسنا بهلالك عن حرامك Wa aga ina nisan luka a manta, Allahumma ina na sanu ba filar sairas da sarƙar musarar ta huɓa ba wa an ta tuba ne, wata da filalla na kai ba hara ɗan ɗan ɗan, wa na jina a ileku da yadda mabtuni, ina na sanu ba huɓa ko huɓa ma yi, ko huɓa Amadu ta nuku na a ila biyar da yankadun, bihana rufi ta rufi, mu da ya maye ta hula na alal ma ɗanina, alhamdulilahi rabil'ahadi.